بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلك رحمه الله هذا الكتاب إلى من يصل إليه من الإثوار المؤمنين الذين يتولون الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون الذين يحبون الله ورسوله ومن أحبه الله ورسوله ويعرفون من حق المتسلم برسول الله ما شرعه الله ورسوله فإن من محبة الله وطاعته محبة رسوله وطاعته ومن محبة رسوله وطاعته محبة من أحبه الرسول وطاعة من أمر الرسول بطاعته كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنما الطاعة في المعروف وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير ونصلي على إمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بالكتاب والحكمة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وقال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يئذكم به وقال لأزواج نبيه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والذي كان يتلوه هو ورسوله صلى الله عليه وسلم في بيوت أزواجه كتاب الله والحكمة فكتاب الله هو القرآن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 a nan kofar kaura a cikin garin katsina yau goma ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa da ɗaya wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan shida miladiya ta dubu 2010 a wannan majalisin namu na mako mako inda muke haduwa wajen karatun littafi ko wajen darasi mai suna wabuyatul mushtaq في شرح رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل العراق عندكما وانا شيء درس منا أكو أتكين جير وانا درس سمو أو أن مسلا شيء البركة شيء نا شريد أبو مشاء بقل idan ba a ما كن يوشي با ya wuce ba wanda ya gabata ba makon mu na mun fara karatu cikin wannan sako da ibn taymiya ya rubuta wa mutanen iraki kuma musamman shi'ar iraki domin jan kunne da gargadi da ainihin tsoratarwa da tunatarwa da jawo hankalinsu zuwa su koma ga shiriyar Allah su koma ga abin da Allah yake so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake so su bar soye-soyen zukatansu da abin da suka zada marar amfani marar kyau malam yana gaya mana cewa shi wannan sako ya rubuta shi ne zuwa ga dukkan wani mumini san uwa wanda yake son Allah yake san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake tunatar da shi cewa san manzon Allah san Allah madaukakin sarki yana tattare cikin san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ba zai yiwu ba ba zai tabbata ba sai mutum ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ta'a ya yi masa biyayya ya so abin da yake so shi da yake cewa هذا الكتاب إلى من يصل إليه من الإخوان المؤمنين wannan saƙo saƙo ne zuwa ga dukkan wani wanda zai kai gare shi daga cikin 'yan uwa muminai allazina yadda wallauna Allah wa rasulahu wallazina amanu waɗanda suke jimintar Allah da manzansa suke jimintar waɗanda suka yi imani allazina yuqimuna salata waɗanda suke tsayar da sallah wa yuqtuna zakata suke ba da zakka wa hum raki'una alhalin suna masu ruku'u wa man yatawalla Allah wa rasulahu wallazina amanu wanda kuma ya jibinci Allah da manzansa da waɗanda suka yi imani fa inna hizballahi humul gharibun to lalle rundunar Allah su ne masu yin galaba alladina yuhibbuna Allah wa rasulahu wadanda suke san Allah suke san manzon Allah wa man ahabbahu Allah wa rasuluhu suke san wanda Allah yake so suke san wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so wa ya'rifuna min haqqi al-muttaqin bi sallallahu alaihi wa sallama ma shara'ahu ma shara'ahu Allah wa rasuluhu sannan suka san haƙƙin waɗanda suke tare da manzon Allah su ne sahabbai suka san haƙƙinsu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta da manzansa fa inna min mahabbati llahi wa ta'atihi mahabbata rasulihi wa ta'atuhu yana daga cikin san Allah da manzansa yana daga cikin san Allah da yi masa da'a san manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da yi masa da'a wa min mahabbati rasulihi wa ta'atihi mahabbata man ahabbahu ar-rasul wa ta'ata man man amara ar-rasul bi ta'atihi yana daga cikin kuma san manzan Allah da yi masa da'a san wanda manzan Allah yake so da yin da'a ga wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya yayi umarni yi masa da'a kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa atiiu ar-rasul wa ulil amri minkum ya ku waɗanda suka yi imani ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a wa ulil amri minkum da majifinta al'amari daga cikinku fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuna jayayya a cikin wani abu ko kan wani abu farudduhu ila Allah wa rasul to kuma yarda wannan abin zuwa ga Allah da manzansa in kuntum nuna billahi wal mai akhir idan har kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar lahira zalika khairun wa ahsanu ta'wila yin haka shi ya fi alkhairi shi kuma ne mafi kyau ga fassara ko kuma shi ne mafi kyau ga makoma wa qala an sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man ata'ani faqad ata'a Allah wanda duk yayi mini da'a inji manzon Allah yace yayi wa Allah da'a wa man ata'a amiri faqad ata'ani wanda yayi wa shugaban da na naɗa ɗa'a to hakika ne ya yi wa ɗa'a. wa man asani faqad asa Allah wanda ya saba min to ya saba wa Allah wa man asa amiri wanda ya nada shu wanda ya saba wa shugaban da na nada faqad asani to ya saba min وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin da amirul mu'minina sarkin mu'minai aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yarda ya je daga annabi sallallahu alaihi wasallama ma'aike ce inna mata'atu fil ma'ruf kadai ana yin biyayya ne cikin abin da shari'a ta yarda da shi wa qala haka nan manzo sallallahu alaihi wasallama yace la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq babu da'a ga wani mahaluki wajen a saba wa Allah mahalicci waɗannan dunnasu shi ne da ibn taimiyya ya fara buɗewa da su ya ce mutanen da suka san haƙƙin Allah suka san haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke san Allah da gaske suke san manzon Allah da gaske kuma ya fassara menene ake nufi da san Allah da san manzon Allah yace idan mutum yana san Allah yana yi wa Allah da'a to dole ne ya so manzan Allah ya yi masa da'a in ba haka ba to ƙarya yake idan mutum yana son manzan Allah yana yi masa da'a to dole ne idan mutum yana son manzan Allah to dole ne ya yi masa da'a dole ne ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da'a domin wannan shi zai mana fashin bakin ma'anar soyayya ta ga manzo sallallahu alaihi wa sallama kadan ba haka ba kuwa to ƙarya yake yi idan mutum yana yi wa yana san manzan Allah da gaske to dole ne ya so abinda Allah da manzansa suke so idan ya ce yana san Allah yana san manzan Allah amma baya san abinda Allah ya ce yana so baya san abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana so to ƙarya yake baya san Allah baya san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne idan zaka za ka tabbatar mana da cewa kai mai san Manzan Allah ne to ka so abin da manzan Allah yake so duk wannan hannunka mai sanda ne inda taymiya yake yi domin ya nuna maka ya yi maka ishara zuwa ga matashiyar wannan littafi ya yi maka ishara zuwa ga matsayin sahabban Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama domin waɗanda yake ƙoƙarin faɗakarwa yake rubuta musu wannan sako ba su yadda da girman sahabban Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ba ta san su suna la'anta su suna gaya musu baƙaƙen maganganu karara to shine yake so tun daga farko ya musu hannunka mai sanda ya nuna musu cewa idan har da gaske suna san Allah suna san manzon Allah to su so abin da Allah yake so su so abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so idan ba haka ba kuwa to in za su shekara suna kakaci suna ihu suna cewa suna san Allah to ƙarya suke a gurin muminai ba masoya Allah bane ba masoya manzon Allah bane in ka gada ma ka ce makiya Allah ne da manzansa to shine ya kawo ayoyi da hadisai waɗanda za su tabbatar da wannan batu shi yanzu wannan ita ce ɗabi'a ta malami wanda ya san abin da yake ɗabi'a ta malami na sunna wanda ya cika da ilimi idan ya yi magana ba haka yake sakin haka kawai ta magana rata ta ba dalili ba shi ne ya kawo dalili don ya tabbatar da wannan magana kuma duk wanda ya yarda da Allah da manzonsa, wajibi ne ya gamsu da waɗannan dalilai da shi ibnu taymiya ya koro ya kawo fadar Allah da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasul wa ulil amri minkum ya ku waɗanda suka yi imani ku bi Allah ku bi manzo wa ulil amri minkum da majibinta al'amari daga cikinku fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuna ja'in ja game da wani abu farudduhu ila Allah wa rasul to kuma yar da shi wannan abin zuwa ga Allah da manzo in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan har kun kasance masu yin imani ne da Allah da ranar lahira zalika khairun yin haka shine yafi alkhairi wa ahsanu ta'wila shine mafi kyau ga fassara ko kuma shine mafi kyau ga makoma da'ar Allah azza wa jalla da Allah ya ce wa ati'u Allah ku yi wa Allah da'a ana yi wa Allah da'a ne ta hanyar yi masa biyayya cikin abin da yayi umarni da shi ya hana imtisalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi wannan ita ce da'ar Allah da'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma tana tana tattari cikin yi masa da'a cikin umarninsa da abin da ya hana Wurin amri kuma da aka ambata su ne sarakuna masu mulki malamai alƙalai da dukkan wasu wanda suke da ragamar jan wato ragamar wato jan wani bangare na al'umma ko kuma dukkan al'umma waɗannan su ne ulul amri duk wani wanda yake da wani shugabanci da shari'a ta amince da shi to wannan yana karkashin ulul amri abinda ake nufi da da'ar su shine yi musu da'a cikin abin da suke yin umarni da shi ko kuma suke hana yin sa matukar dai wannan abin bai zama saban Allah ba domin ba a yi wa mahaluki wani mahaluki da'a cikin abin da yake saban Allah ne kamar yadda hadisi zai zo akan wannan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kira mu'minai da sifar su ta imani sifar da ta fi tsada ta fi daraja a gurin su domin a nuna musu cewa in har ko mu'minai ne to ga aikin mu'minai ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani suka yadda da Allah suka yadda da kaɗaitarsa, suka yadda da samuwarsa suka yadda da dukkan wani abin da Allah ya wajabta imani da shi to in har haka kuke da gaske to ku saurara atiullaha wa atiur rasul ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a aka maimaita ambatan da'a ga manzansa aka ce atiullaha wa atiur rasula duk da cewa zai yi a ce atiullaha wa rasula kamar yadda yake cikin wasu ayoyi kul atiullaha war rasul فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين kaga ba a maimaita kalmar asi'u din ba anan amma anan sai aka maimaita kalmar asi'u Allah sai kuma aka sake cewa wa asi'u rasula domin a nutsar da kai ka fahimci cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama yana da da'arsa ta musamman kada ka yi magana irin ta yadda wasu wawaye suke faɗa masu cewa ai shi manzon Allah kawai aiko shi aka yi ba ya da damar ya ce ga tsarin bayaninsa an aiko shi kawai ya zo ya bada sako ya juya kamar yadda ake aiko duk wani mai wanda ake aikawa zuwa kawai zai ya ce to ga wasiƙa amma kai ya ƙara komai suka ce haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake alaƙar su da mu ya mu da shi haka babu batun ya yi bayani ko kuma batun ya faɗi wata sunna ko ya faɗi wata shari'a a bishi haka suka ce babu ruwan su da hadisan ba a sallallahu alaihi wasallama su abinda suka yadda da shi Alƙur'ani zalla wanda mu a gurinmu alqur'ani zalla ɗin ma ba su yadda da shi ba dan shi Alƙur'ani zalla ɗin shi ya bawa manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan matsayi ɗin. da sun yadda da shi da sun bawa manzo Allah matsayinsa da Allah ya bashi to amma tun da suka hana annabi sallallahu alaihi wasallam matsayinsa suka ce ba su yadda shi mai bayani bane to kaga anan ba su yadda da alqur'anin ba domin Alƙur'ani shi ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun kaga ubangiji ya ambaci abin da ya saukar ya kuma ambaci bayanin da manzon Allah zai abu biyu ne a nan Allah ya dunkule cikin wannan ayi wa anzalna ilayka dhikra mun saukar maka da wannan alqur'ani kaga wannan shine gundarin alqur'ani da wannan yace ya yarda da shi to sai alqur'ani ya ci gaba da cewa litubayyana linnasi dan ka yi wa mutane bayani duk sanda aka ce ka yi bayani to wannan yana nuna akwai abin da za a yi bayanin akwai abin da za a yi wa bayani akwai shi kuma bayanin kansa bai wa abin ya zama shine bayanin kansa kuma a ce ka yi bayani haka akwai almubayyan akwai almubayyin akwai abin da yake ake yin bayanin a kansa akwai kuma abin da ake bayanin da shi da haka sai suka yadda da cewa Allah ya saukarwa da manzo sallallahu alaihi wa sallama abinda za a yi za a yi bayanin amma ba su yadda da bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi ba kaga waɗannan sune ne yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd sun yadda da wani sashi amma sun kafirce wani sashi saboda haka ne muka ce wanda zai ke qur'ani zalla ya yadda da shi bai yadda da sunnar manzon Allah ba to qur'ani zalla din ma bai yadda da shi ba don a cikin zalla Alƙur'ani ne aka ce kayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da'a ta ta karan kansa cewa sai kuma aka ce wa atiur rasula bal ma a wani gurin Allah ya nuna in ma kana son ka zama mai da'a ga Allah sai ka zama mai da'a ga manzon Allah man yuti'ir rasula faqad ata Allah wanda duk yayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama biyayya to Allah yayi wa ashe kaga wanda duk ya ce zai yi wa Allah biyayya ma'ana zai karba abinda Allah ya aiko manzo da shi amma ba zai karɓi umarni daga manzon Allah ba ba zai halu daga abinda ya hana ba to wannan bai zama mai da'a ga Allah ba Allah ne subhanahu wata'ala ce wa ma atakumur rasula fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda duk manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi fa to ku karbe shi duk kaga ma dinnan na abin nan ismul mawsul al ismul mawsul kuma yana daga cikin alfazul umum lafazan da suke nuna gamewa wa ma kaga duk wani abin da manzon Allah ya zo da shi alqur'ani ya shiga sunnarsa ta shiga ayyukansa da maganganunsa da ɗabi'unsa duk sun shiga ƙarƙashin kalmar ma domin a larabci tana daga cikin alfazul umum tana daga cikin alfazul umum don haka tana nuna gamewa game da abin da duk manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka nan manzo Allah madaukakin sarki yana cewa kun atiyu Allah wa atiyu Rasul fa in tawallaytum fa inna ma alayhi ma hummila wa alaykum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasul illa al balagh al mubin Allah madaukakin sarki ce ku bi Allah ku bi manzon Allah fa in tawallau in kuka kuka bijire kuka yi taurin kai kuka bada baya fa ma alaihi ma hummila shi abin yake kansa na wajibi wanda za a tambaye shi a kansa shine abin da aka dora masa na isar da kuma ya isar ya gaya wa ma kuma aka ɗora muku na ku bi shi ku yi masa ɗa'a. ku karɓi abin da ya zo da shi na da'awa ku za a tambaya ba shi za a tsitsiye a tambaya akan aikin ba Allah ce wa in ta tahtaju idan har kun masa da'a to za ku shirya kaga duk wanda zai yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'a ba to ba shirya ya bane ba ne domin annabi Allah madaukakin sarki ya nuna shirya ta tattara ne cikin yi masa da'a da zarar ka ƙi masa da'a to ka bar shirya وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين annabi ba komai Allah dora masa face ya isar isarwa kuma bayyananniya annabi ya isar karantar da mutane alkur'ani ya isar ta hanyar yi musu bayanin alkur'ani da maganganunsa ya isar ta hanyar yi musu bayanin alkur'ani da ayyukansa ya koyar da su yadda ake sallah duk da cewa Allah ya faɗi cewa a yi sallah wa aqimus salata amma bai faɗi yadda za a yi sallar nan daki daki daki ba annabi ya yi sallah aka gani har ma hawa mimbari yayi rika yin sallah ta saman mimbari yayi ruku akan mimbari in zai yi sujada ya sauko kasan mimbari ya sujada sannan ya koma dan waɗanda suke ƙarshen sahu su hango shi yake cewa inna ma fa'altu zalika li ta'tamu inna ma sana'tu zalika li ta'tamu bi salati li ta'allamu salati wa li ta'tamu bi na yi haka ne dan ku koyi sallah daga waje na ku koyi da ni yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi yace khudhu anni manasikakum ya fita aikin hajji yace ku riki ayyukan hajjin ku daga waje na wato ku yi kamar yadda kuka ga ina yi ashe kaga yayi bayanin da Allah ya dora masa babu wani abin da ya rage shi yasa a hajjatul wada hajjinsa ta ƙarshe a hudu batta a cikin bayan ya yi bayani ya kan daga hannu ya ce ala hal ballaqtu ala hal ballaqtu ala hal ballaqtu allahumma shahad allahumma shahad allahumma shahad nabi ya ce ku saurara na isar ko ban isar ba na isar ko ban isar ba na isar karshe ce ya Allah ka shaida ya Allah ka yi shaida don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin da Allah ya dora masa wannan albalagul mubin din da ubangiji ya dora masa yayi saboda haka ya rage na mutum ko ya yadda ya bi ko ya bi wannan shi ta shafa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gama abinda ubangiji ya dora masa ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'tibuka min an-nas mun yi imani cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya isar kamar yadda Allah ya nebe shi da ya isar to haka ubangiji ya tabbatar wa da annabi da'a tashi ta karan kansa yace wa asiur rasula sai kuma ce wa ulil amri minkum kaga anan ba a maimaita kalmar ati'u ba domin a ja hankalinka ka fahimci cewa dukkan wani wanda ba manzan Allah ba dukkan wani mutum wanda ba manzan Allah ba komai ko menene matsayinsa da'ar da ake yi masa tana da ta'adduki ne da da'ar da ake wa Allah da manzon idan har abinda zai yi umarni da shi ko ya hana ya ci karo da abin da Allah ko manzonsa suka yi umarni da shi to a nan babu da'a bai da wannan haƙƙin bai da wannan garantin shi yasa Allah bai maimaita kalmar wa asiu ulil amri ba bai ce wa asiu kamar yadda ce wa asiu rasul ba sai kawai aka cire kalmar da'ar da aka zo magana akan ulul amri ulul amri kamar yadda muka faɗa ya kunshi shugabanni masu mulki waɗanda suke da mulki na shari'a wato wanda shari'a ta yadda su masu mulki ne haka nan ya kunshi malamai waɗanda su ne ma aula a ƙarƙashin wannan ayar don haka wasu ma malamai suka fassara da cewa hum ahlul qur'ani wal ilm mujahid ya faɗi wannan kafin sa abdullahi bin jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ya fassara ayar da haka haka nan mujahid haka nan imam malik malamai da dama sun fassara ayar da cewa ana nufin ahlul qur'an wal ilm wato malamai masana alqur'ani waɗanda suka san tafarki na ijtihadi wasu malamai suka ce ashabu rasulillah ake nufi da ulul amri minkum wanda babu shakka sahabban manzo Allah su ne farkon waɗanda za su shiga ƙarƙashin ulul amri domin ana maganar cewa ulul amri su ne malamai babu shakka sahabbai su ne farkon wanda za su shiga ƙarƙashin tutar malinta za ka kaga lalle ilalla suna ciki don haka wanda ya fassara ayar da cewa ashabu muhammad sallallahu alaihi wasallam yake nufi ya fassara ta da wani bangare na ma'anarta ko kuma ma'anar da ta fi cancanta da shiga karkashin ma'anar ulul amri da wannan da ya fassara ba wai yana kore zamantowar wani ulul amri ba wasu malamai suka ce hum ahlul aqli war ra'i su ne masu hankali masu fada aji waɗanda in sun yi magana maganarsu tana da ma'ana tana tattare da hikima babu shakka waɗannan ma za su koma karkashin dai malaman ne karkashin waɗanda suke a malamai na kiran su ahlul hajji wal masu faɗa a ji domin wanda duk zai faɗi magana matukar dai ba ta dace da alƙur'ani da sunna ba wannan magana babu hankali a cikinta Allah ce fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuna ja'in ja kan wani abu ka duba mu Allah ce fi shay'in wannan na kira ce fi siya shan. Na kira a ka'idar larabci idan ta zo fi siyaqi shar ta tufidu al-umum fa in tanazatu fi shay'in ay fi ayi shay'in fi kulli shay'in duk abin da za ku ja in ja a kansa ko menene shi ko menene shi saboda haka ya kunshi al'amuran addini ya kunshi al'amuran duniya Matuƙar dai kuna jayayya a kan abin to ku binciki hukuncin abin a cikin Alƙur'ani da sunnar Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ke farudduhu ila Allah wa rasul ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzansa ubangiji ya ambaci wannan niza an-niza fi shay at-tanazu fi shay domin ya nuna cewa ana iya a samu saɓani ko dai a tsakanin shugabannin su karan kansu wanda ya ce a yi yamma wani ya ce a yi gabas wani ya ce a tsaya a ƙasa wani ya ce a hau sama wani ya ce baƙi wani ya ce fari wani ya ce na yadda wani ya ce ban yadda ba a karan kansu za a iya samun wannan a tare da su ko su kansu malaman ana iya samun jayayya a tsakaninsu wani ya ce halal wani ya ce haram wani ya ce wajibi wani ya ce makaruhi wani ya ce ayi wani ya ce ka ayi wani ya ce sunna wani ya ce bid'a wani ya ce tauhidi wani ya ce shirka duk za a iya samun wannan kamar yadda gashi nan dai ana gani ba wani abu bane a koyi malaman suna sabawa wannan ya ja nan wancan ya ja can to idan an samu irin wannan jayayya din ba cewa ake yi ba ka je kai kowanne ma ɗaya ne a ce kawai to ko ba wanne tun da dai malami kaza ya fi jigi kaza ya ja kaza wana ya ja kaza to kawai kowanne ma karike daidai ne kamar yadda wasu ke faɗa su ce ai duk mazhabar ta karike ma duk ɗaya ne don haka in ka rike malikiya to kawai ka rike malikiya har mala'ikan mutuwa ya zo maka in ka rike shafi'iya to kai ba shafi'i ne har zuwa lahira in ka rike hanabiya to ka tsaya a hanabiyar ka karka kuskura ka saki abu hanifa in kuma hambaliya kake to ka tsaya ka riƙe hambaliya din in ka tashi mutuwa ka yi wa 'ya'yanka wasiya ka su fita daga hambaliya kamar yadda wani yake cewa ana hambaliyun ma hayaitu wa in amutu fa wasiyati filin nasi an yatahambalu shi ma shi hanafiya zai yi ko ma shi hanafiya zai yi matukar dai yana da rai ba abin da zai sauke shi kamar yadda maliki ma zai iya faɗar haka ana malikiyun ma hayaitu fa in abu tawasiya filin nasi an yasa malaku matukar yana da rai to shi ba maliki ne in ma zai mutu zai yi wa mutane wasiya kafa a fiki malikiyar nan in sama da kan zaka rike za ta haɗe to sai dai ta haɗe kakkaje wa Allah ba malikiya to kaga wannan ayar tana nuna tana rushe ra'ayin cewa ka tsaya akan wani ra'ayi ka ci, ka jajirce babu sassauci ba gudu ba ja da baya ko da ko ya saba wa sunna ko da ko ya saba wa dalilai masu ƙarfi wannan ayar tana rushe haka domin ayar tana magana akan yi wa Allah da'a da manzansa da waɗanda suke majibinta al'amura wanda malamai sun shiga ƙarƙashi sai aka ce fa na za'atum ashe kaga za ku yi jayayya za a samu wani ya ce e a yi sunna wani ya ce ka a yi bida'a to aka samu wannan jayayya ba ta ake ba a haɗa kai kowa ya ina shi ba haka Allah ke ba masu cewa a haɗa kai kowa ya je ya ina shi ai duk lalibe ake duhu ka san masa ka suke cewa ai da abin ma ai lalibe a duhu kaga shi ya yadda duhu ne ka yadda duhu kake bo bai yadda duhu muke ba wallahi ta ai lalibe ne a duhu? saboda haka kowa a bashi ya laliba inda yake tsammanin zai samu wani kuma ya raba kafa ya laliba a nan ya laliba a can to Allah ba ya san irin wannan ko kai daya ko kai sunna ko kai ko kai bid'a ko kai tauhidi ko kai shirka ko ka so manzon Allah da sahabbansa ko kuma ka zama tabbaci batacci amma ba zai yi ka so manzon Allah shi kadai ka ce kana san shi amma kuma duk sahabbansa kai ba baka san kuma ya zama kana kan daidai wannan ba za su yi ba saboda haka Allah sai ce fa in tanaza'tum fi shay'in mun ce wannan na kira ce fi siyaqi sharqi tafidul umum idan har kula jayayya kan wani abu farudduhu ila Allah kuma da shi zuwa ga Allah yaya za ka mai da shi zuwa ga Allah Shi ne ka mai da shi zuwa ga alqur'ani a duba alqur'ani a gani war rasul da manzo kuma da shi zuwa ga Allah da manzo wanda yake nuna maka in an tashi warware ta ƙaddamar to alƙur'ani da sunna za a ɗauko a haɗe a gwami a tattari kada a ce a ada sunna a riƙe alƙur'ani shi kaɗai a yi hukunci da shi wannan ma hanya ce ta halaka hanya ce ta taɓewa dole sai an gwama alƙur'ani da sunna domin ita sunnar ita ke bayanin alƙur'ani idan aka aje ta gefe guda to ma'ana kenan za a jawo aya kai ka yi bayanin yadda ka ga dama wancan ba yadda yake so wannan ba yadda yake so kuma kowa ya ce da alkur'ani ya hujja kamar wanda zai ce a baka ko wazifa ko dariƙa saboda Allah ya ce ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikran kaseera wa sabbihuhu bukratan wa asila Allah ne ya ce a yi zikiri da yawa a yi tasbihi da yawa saboda haka in ka shiga ɗariƙa to za ka yi zikiri da yawa za ka menene a nan menene a ba daidai ba inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala annabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kaga an an an an kubarce ka da kaiwa manzo Allah salati menene ne laifi a kaga alqur'ani yake dawowa kuma alqur'ani yake ayi zikiri yake ayi tasbih yake ayi salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a nemi gafara ta ba qul tastaghfiru rabbakum innahu na ghaffara yursilu as-samaa alaykum bidarara ya ce ayi istighfari to Kama ai ba a nan ne abin ya tsaya shi wanda aka aiko da wannan saƙon, shin yi aiki da waɗannan ayoyi ko bai yi ba shi ya yi zikirin da yawa ko bai yi ba ya yi tasbihin safe da yamma ko bai yi ba ya yi istighfari ko bai yi ba ya yi to sai mu zo mu duba irin yadda kake yi yayi ko ko a akwai yadda yi to anan da ya baki jima kaga mu ba mu ki ai dole ma kai zikiri da yawa amma ka ba ka saba alqur'ani dole kai ka sujuhi safe da yamma haka alqur'ani yake ayi manzo Allah kuma shine farkon wanda yake aiki da ayatu Allah ya saukar masa kafin ma wani ya aiki da ita to shi aka saukarwa sannan sa bansa suna tare da shi suna makalkale da shi duk sanda aka saukar da wata aya ta ya karanta musu kuma za su aiki da ita kamar yadda Abu Abdurrahman Sulami yake cewa waɗanda suka sanar da mu alqur'ani sun kasance ba ba sa ba sun karanta aya goma ba sa wuce ta har sai sun koyi ma'anarta da aiki da ita ashe kaga sun yi aiki da aya in sun yi aiki da ita to yaya suka yi lalle suka rika shimfiɗawa in ka ce a a to kai kai kana ga ya kamata ka shimfa su to kaga anan ne anan ne ka saba musu alqur'ani kenan ba annabi bai aiki da shi ba in ya aiki da shi ya kamata shi ma ya shimfa kallan kamar da ka shimfa ya kamata ya rika tuma yana tsalle yana bugun kirje yana yana jiki wanda ko duk bai yi ba ashe ka ba wannan ne zikiran kasiran da Allah ya yi me manzo Allah ya yi a rayuwarsa yake nuna zikiri annabi duk wani faɗi tashinka ya koya maka abin da za ka faɗa za kwanta bacci ya koya maka zikirin kwanciya bacci in ka tashi an koya maka zikirin da za ka yi in ka tashi daga bacci in za ka ci abinci an koya maka zikirin da za ka yi ko ba haka ba in ka gama cin abinci an koya maka abin da za ka faɗa in ka tashi fita daga gidanka an koya maka zikirin da za ka yi in ka dawo gidanka an koya maka abin da za ka faɗa in ka shiga kasuwa an koya maka mai za ka faɗa in za ka sa tira an gaya maka me za ka faɗa in sabuwa ce ma an gaya maka me za ka ce in za ka shiga ban ɗaki an koyar da kai abin da za ka faɗa in za ka fito daga ban ɗaki an koyar da kai me za ka faɗa in za ka shiga masallaci an gaya maka me za ka yi in za ka fita an koyar da kai me za ka yi wannan ba shi ne zikiran kasira ba dan Allah yanzu wanda yake wannan ake baya zikiri da yawa shi wanda yake cewa ayi zikiri da yawa baya haka dan bai ma san su ba idan ya zo yayi wannan na da'irar shi kenan ya gama zikirar kasira wanda an sani a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in ka shigo gidanka baka ambaci Allah ba tare da dan zaku ya biyo ka tun daga kasuwa ko ba ita takka kana shiga ba ambatan Allah zai shiga shi ma tare da kai a kawo ma abinci kana miƙa za ka ci ba sunan Allah ku ci tare a kawo ruwa ku sha tare kaga anan ko da ka je kai wannan wayar yallan a banza ba zai fasa biyo ka ba ba zai fasa cin abinci ba saboda ka bar sunna ta gaske ka rike shirme saboda ka aikin manzo Allah shi yake nuna zikirin shi yasa Aisha tace kana yazkurullah ala kulli ahyani manzo Allah a duk yanayin da yake ciki ambatan Allah ya amma ba a taba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu da su Abubakar da Umar ana ta tada kura ana ana zikiri ba a taba ji ba ba wanda zai karanta maka ko hadisi ba ba ta gari ba zai iya gaya masa ba ashe ka gama za Allah shi ya fassara me ake nufi da zikiri wannan shine duk zubar yana din nasi ba zikira ilai shi yasa wanda yake son yake yake son ya dabi da ba zai so sunna dan sunna ita ke bata masa sha'aninsa tana bata masa garinsa Da haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shi yake tafsirin alqur'ani don haka in kuna jahiliya akan wani abu sai Allah ya ce farudduhu ila Allah war rasul sai aka hada duka biyu aka koma ga alkur'ani sai kuma a koma ga sunna a ga cewa akwai manza akwai inda annabi ya yi bayanin wannan ayar a aikace ko a faɗake idan an samu shi kenan rigima ta ƙare ya kamata kowa ya ajiye ra'ayinsa kuma in ya dace da ra'ayin ɗaya daga cikinsu to a bi wannan ra'ayin ba don yana ra'ayinsa ba dan yana abinda sunna ta zo da shi abinda alƙur'ani ya tabbatar idan kuma duka rayukan bi ba wanda ya dace da sunna sai don a watsar da su sai a koma kan sunna wannan shine abinda alqur'ani yake nuna farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wannan aikin ba kowa yake yin shi ba sai mu sai mu bi wanda bai imani da Allah da ranar lahira ba to ba za ka same shi da wannan dabi'a ba za ka same shi mai fada ne da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah da ya faɗi uswa ga manzo sallallahu alaihi wasallam kan kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sai yace liman kana yarju Allah wal yawmal akhir yarju Allah wal yawmal akhir wanda babu baya tunanin lahira to babu ruwan shi da iya rufe ido ka kawo sunna ya sa kaba ya taki juya baya ya bata fuska ya yi maka kakace maka ihu ki ko abu kaɗan ku ce manzo Allah ya ce abu kaɗan sai ku ce mutum manzo Allah ya ce a to ya kake so in ce maganar addini muke yau wata magana ce ta siyasa watakila ma sai in yi kocin ɗin wani arni ma in ce ya ce ba su magana ce ta addini tsa, haka dole in ce manzo Allah ya ce ba likitanci bane ba injiniyarin bane bari in kawo maka maganar injiniyar ko in kawo maka maganar likitoci su magana ce ta Allah ya ce annabi ya faɗa haka dole a yi wannan sai ta Allah ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun yin haka shi yafi alkhairi to duk abinda za ku yi babu alkhairi cikin sa yin komawa zuwa ga Allah ko komawa zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallama sanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cikin sahabbansa duk sanda wani abu ya faru na rigima na abin da rashin fahimta tsakaninsu sai su ruga zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ka gaya masa abin da ya faru shi kuma sai ya musu hukunci inna ma kana qaulul mu'minina inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun Allah ce wannan ita ce maganar mu'minai duk sanda aka kirawo su zuwa ga Allah da manzansa domin ya hukunci tsakanin su za ce mun je mun bi waɗannan su ne masu samun babban rago. asalin wannan aya ta sauka kamar yadda yake cikin sahih lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wata sariya a wata ruwaya shugaban sariya din wato wannan yar karamar runduna mai kai samami da farmaki sai ki kira sariya karamar runduna da manzon sallallahu alaihi wasallam baya cikin ta dan ta kai samame ko ta jiyo ta leko asiri annabi ya tura wata sariya ya shugabantar musu da wani shugaba a wata ruwaya shine abdullahi ah, ibn huzafa as-sahmi lokacin da suka je a wajen wannan abin da sai suka bata masa rai shi shugaban nasu suka bata masa rai sai ya hada ya ce a su je su itace suka yi ce ku hada wuta tana ci ganga-ganga ya ce tudu ku fada wasu suka tafi za su fada wasu suka rike suka rike abin nan rigar suna za su fada wasu suna ba za a fada daga baya har ya huce ana haka ana ta ja'in ja'in wasu tafi za su fada wasu rike har ya huce ya ce to shi kenan wuta ta mutu suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka gaya masa gaba abin da ya faru shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da kun shiga ba ku fita ba har alkiyama har abada kun shiga kenan ai inna mata'atu fil ma'ruf shine wanda aya ta sauka ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ومن شين في كون شين في الخير وشين الخير وأحسن تأويلا شين يكون في كون تفسر وتدوى تفسر دوى رأي دوى التاويل لذلك يجب من كاء السنه تفعل هذا إنك قوما السنه سنة تكاسى متاويل بيك قوة وكما وأحسن تأويلا شيء kyakkyawan makoma mafi kyan makoma wato wanda zai rika sunna to karshensa zai yi kyau sabanin wanda zai tafi sunna in kuna son ku samu alkhairi kuma karshen ku yi kyau to kuma yi al'amarin da kuke jayayya a kansa zuwa ga Allah da manzansa shine wa ahsanu ta'wila wannan albishir ne Allah yake wa dukkan wani wanda zai rike sunna karshen shi ba zai ba zai muni ba karshen sa zai yi kyau sannan malam ya ci gaba da kawo hadisai waɗanda suke ƙara karfafar ma'anar wannan aya ko fito da ma'anar wannan aya ya ce wa ƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam man aba'ani a aba'a ba wanda duk ya mun da'a to hakika Allah ya yi wa da'a wanda duk ya mun da'a a aba'a Allah hakika ya yi wa Allah kaga wannan daidai take da faɗar Allah man yuti'ir rasula a aba'a Allah domin annabi sallallahu alaihi wa sallama. ai baya umarni da wani abu sai abin da Allah ya umarni da shi wanda ya aiki da abin da manzo sallallahu alaihi ya umarni da shi to ya bi wanda ya yi wa Allah wanda shi ne ya yi wa annabi wannan umarni ko kuma ya zama ma'anar hadisin inna Allah amara bi ta'ati faman ata'ani faqad ata'a amra Allah lahu bi ta'ati Allah ya yi umarni da ayi min ta'a wanda ya mun da'a to ya bi umarnin da Allah ya yi na a yi mun da'a haka nan wanda ya saba mun to ya saba wa Allah da ya yi umarni cewa a yi mun da'a mazalla ce wa man asa amiri wanda ya saba wa shugaban da na nada shugaban da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zabe shi ya nada shi fakar aba faqad aba'an wanda duk ya masa da'a to ne yayi wa domin ni na ce a yi masa da ka wanda ya masa ba karan kansa ya mani wa da a wata ruwaya a wajen muslim ruwayar hammam da araj manzala sallar alaihi ce wa man a al amira maimakon amiri wanda ya yi wa shugaba domin duk ma'anar na fuzzan biyu ma'ana ɗaya ce man afa amiri ko man a al amira domin al'amira a nan ana nufin dukkan wani wanda yake da haƙƙi shugaba adali da shari'a ta ba shi dama na ya jibinci al'amuran al'umma to wanda duk ya yi masa ɗa'a to ya yi wa shari'a ɗa'a domin ita ta ɗora masa nauyin gudanar da tafarki da rayuwar al'umma don haka ɗa'a gare shi ɗa'a ce ga shari'a wasu daga cikin malamai kamar alkhabbabi yana faɗar cewa abin da ya sa manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi wannan maganar shine quraishawa da sauran kabilu na larabawa ba su san wani abu shugabanci ba don haka idan ba an ce ga shugaba to za a iya masa tawaye da wuri ba maganar a ce ga wani shugaba da zai ginda ya kara ya ce ka a tsallaka in ka kula ko asira in ana karanta muku sira za ku ji abu su an ce sarkin maka amma sai ga aike shi ake ta aike shi da kaya ya je musu fatauci a aiko shi madina wato dan aike ne ba ya da damar ya kinta ya ga wata kara ya cika a tsallaka ba ya damar ya ba ta wata ya ba da wata doka a bita za ka karshe ma za ka samu ba ya da wani ba irin shugabannin masu kama karya ba za ka ɗansa a abu auya lokacin da fatima bin tukai ta zo za ta aure shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake amma muawiya fa su'ulukun la mala lahu ka taba ga wannan gwamna ba ba kudi ko dan shugaban kasa ko dan wani minista ko yar minista ba mata ba ko yar sai kaga sun tara to ba ga ga muawiya dan sarkin makka ne amma manzo Allah ya fa su'ulukun su'ulukun su'ulukun ba wanda yake karakaf ba ji wato ba shiga ba haka talaucin da shi ba su'unukun la mala lahu da ba yana da wata sana'a kaga za a rika yin hannu baka hannun ƙwarya to bai da wata sana'a ba sai amma mu'awiya fa su'ulukun la mala lahu da ka shugabanci a cikin no kafin zuwa musulunci imara wani abu ne wani abu ne wahani suri ba ya da hakika kawai dai ana cewa da dai shugaba ne amma dai a ce wai gashi yana da wani matsayi na shugabanci wannan duk babu shi to shine da musulunci ya zo sai ake sai musulunci ya zo dai ya kwadaitar da su kan bin shugaba sai maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce su da wannan cewa duk wanda ya yi wa shugaba biyayya to shi ya yi wa tunda shi shugabancinsa shugabanci ne na addini shi yasa akwai magana da ibn khaldun a cikin muqaddimar da yake faɗa da su larabawa asalin tashin sun tashi ne cikin geji rayuwa irin ta taba ƙauyen daji wanda da dabbobi raƙuma da wakai da waye bai san komai ba za haka rayuwa ce wata ke cike da ƙasawa ƙin zuciya da rashin rahama da rashin tausayi tafiyar da al'amuransu yana da wuya sai da abu biyu ko dai ta hanyar kabilanci ko ta hanyar addini idan ba a kullo ta waɗannan hanyoyin biyu ba to ba za ka iya shawo kansu ba kuma har yanzu ba larabe haka yake ko dai ka shawo da shi ka shawo kansa ta hanyar shi kana ganin kai nashi ne kai dan kabilar sani ba ka shugabancin ka shugabancin kabilar ne duka ya maka biyayya nan ko ko a'a yana ga shugabancin naka na addini ne shi kuma ya yarda da wannan addinin to anan ma zai maka biyayya shi yasa kaga da musulunci yazo sai ya daure wanda da suna a warwatsi suna fada a junan suna ta yaƙe yaƙe dan karamin abu sai ya ta yaƙe ta zubar da jini ba ji ba gani a ɗau shekaru ana fada da musulunci yazo sai ya ya fa'allafa baina qulubi ya maida suka zama abu guda zukatan suka zama zuciya daya to matuƙar ba musuluncin ba to ba abin da zai haɗa su shi yasa ka duba yanzu ƙasashen laraba ma ka gani da aka yi watsar da musuluncin kana ga kowa kawai harka gaban su ba wasu ƙasashen da suka kasa haɗa kansu su tunkari ƙalubalen da yake nasu ne gaba ɗaya irin ƙasashen laraba kaga duk yadda muke dinnan kara zube afirka da yadda azzalumai da biyagu suka yawa a cikinmu duk da haka mun fi su taɓuka wani abu za ga ƙungiyoyin ƙasashen afirka ana haɗuwa a yi wani abu a cimma wani wata matsaya har ma a kai wani ɗauki har ma kuma a ci wata nasara ana samun wannan amma ka gaya ma wata ƙungiya ta ƙasashen laraba da suke iya babu sun an zo taro kowa da ajanda da yake zuwa tun daga can shi babban abin nan ɗin ya a babban mugu ɗin ya gaya masa cewa ga abin da ni nake so saboda ina da kawaye guri kaza gun kaza to abokai na ne saka ba na san a ɗauki wani kudirin da zai saba mu shi ma wancan ya ba da nan shi ma wancan ya ba da nan ka duba yanzu yadda za ta samu saudiya masar da irin su kuwait ana kiran su duwalul mu'tadila su ne masu sautar ra'ayi waɗanda su ba a faɗa da su sai mu mumana'a masu taurin kai su da irin su qatar irin su Siriya. don ita Siriya ta samu kanta ne a tsaka mai wuya baya da dole a yi fada da tunda an kwace mata wani bangare na ne. dole a yi fada amma ita ma da za a dawo mata da nata bangaren za ta ture dukkan ba wasu kabiya na laraba duk wani ishu wani kes na laraba ba zai dame ta ba tana faɗar yanzu maganganu ne kausa ta saboda an taɓa abin nan kuma kun ga turkiya tana neman yanzu ta dawo da matsayinta na da matsayinta na da wanda da ita ce inuwa guda ɗaya da duk ƙasashen musulmi ke ƙarƙashin ta daula osmaniya ta taki wanda da ita ce take shugabancin ƙasashen musulmi gaba ɗaya har ma ƙasashen da ba na larabawa ba yanzu a ƙarƙashin wata tuta ake ta musulunci ana da khalifa guda ɗaya Da ƙarshe da aka samu wannan shugabanci ya rushe ta ta koma daula ce ta ba ruwan Allah yanzu da aka dan kuma komawa ana raya wannan kishi na musulunci a zukata Zuwa wannan su su Erdogan Rajab Tayyip Erdogan sai ya zama da kamar tana so ta dawo da wannan matsayi na ta na daga. da wanda kaga wannan dole yawa wa kasashen arna musamman Isra'ila dole ya bata mata da shi yasa da tashi abin nan kai hara a nan kun ga ai jirgin da ta kai harin a karta ta kakkashe mutane a cikin jini jirgin taki da wanda shi girma jirgin da ake kira marmara shi aka kai wa harin haka shugabanci a laraba baya samuwa sai da addini ko kuma ta karkashin kabila ta karkashin kabila zai zama shugabanci ne a daddatsi ba shugabanci ne da yake dunkule wuri guda ba amma ta addini duk wanda yake cikin wannan addini zai zai bi kauya zai bada baya zai zai zai zai goyi baya wannan shine abin da ibnu Khaldun yake faɗa to shine manzo sallallahu alaihi wasallam anan yake ƙara ƙarfafa musu wannan wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فيما رواه عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هكذا منذ صلى wa عليه وآله وسلم ya faɗa a cikin hadisin da amirul na ali dan abu talib Allah ƙara masa yarda ya ruwaito manzo Allah ce inna mata'atu fil ma'ruf kadai ana da'a ne cikin abin da shari'a ta yadda da shi abin da shari'a ta yadda da shi a nan ne ake da'a haka duk wanda zai yi umarni a yi masa da'a akan abin da ya saba wa shari'ar Allah to sai da in karfin ka yafi wannan ko ba ita za ta yi in an fi karfin ka a nan ubangiji ba zai kama ka da abin da aka karfin ka ba aka gallabe ka amma matukar dai kana da damar da zaka iya sabawa to kakka yi da'ar wannan ita ce shi ne addini shi ne musulunci Allah ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu da'a ga wani mahaluki don a saba mahalicci wani hadisi hasan ne hadisin annawas ibn sam'an hadisi ne hasan domin riwayar shahr ibn haushab shahr ibn haushab hasanul hadith idza lam yukhalif ballantana ruwayar sa anan ta dace da ruwayar sahabbai da dama da suka ruwaito hadisi irin wannan kamar al-hakam ibn amr al da ibrahim ibn husayn da sauran sun ruwaito da magana kusan kusan wannan wannan shimfiɗa ce dai har yanzu ibn taymiya yake kafin ya nutsa ya ya shiga cikin wannan sako dan ya gaya maka cewa saƙon da nake ɗauke da shi saƙo ne daga Allah da manzansa in kana son Allah da manzansa to ka yi ɗa'a ga wannan saƙo ni ban ce ka yi min ɗa'a ba cikin abin da na saba wa Allah a cikin ko na saba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi wa Allah da manzansa ɗa'a in kai haka to ka zama mai san Allah na hakika ka zama mai shubintar Allah da manzansa da mumine kuma tabbas wannan zai sa ka zama cikin rundunar da suke kamun gadaba. ba kaga duk wannan yana maka shimfiɗa ne don kada ka zo ka ɗauka cewa ko zai kawo wani ra'ayinsa ne ko kuma zai matsa maka sai ka wani tsarin ta ne a'a a duk abin da zai kawo ayoyi ne da hadisai da maganganun magabata na kwarai yadda suka yi bayanin waɗannan ayoyi da hadisai shi kawai mai rubutawa ne mai turo maka ne ba wai shi so ya farlanta maka ra'ayinsa ba to haka ya gabatar da wannan shimfiɗa wanda insha Allah darasi na gaba darasi na hudu iznillahi za mu shiga ga dangadan cikin sakon da yake so ya isar ga waɗanda ya rubuta wannan littafi domin su Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa ya ba mu gamdakatar abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi alhamdulillah لله والصلاة والسلام على رسول da farko zan fara da abinda mala aliyu baba ya faɗa dangane da fatawar da aka taɓa yi a nan kuma muka bar ta bashi abin da zan faɗa muku shi da abin da Allah ya ce fa in kana zo usratin fa naziratun ila baita haka a ƙara bin mubashin wannan yana cewa shin wannan risala da muke karantawa akwai ta a cikin majmu'ul fatawa na ibnu taymiyyah idan akwai ta a cikin wani mujalladi take to hakika babu ita a cikin majmu'ul fatawa wannan risalar babu ita a cikin majmu'ul fatawa da dadewa akwai a wani malami da ake kira Abu turabin Zahiri ya rasu ya taɓa buga ta da matashiyar hukuku alil wato haƙƙin alil bait aka buga ta a wata mujalla da ake kira a tasawuful islami wato sufanci na musulunci a ciki aka buga wannan risala din amma kuma an shafe ta kun san karshen ya yi magana akan kaburbura da gina masallaci akan kabari da zuwa kabari a yi biki da waye sai suka share iyalan da suka bar wani abu a sannan kuma an buga ta a cikin jami'ul masail na shekul islam wanda wani malami da ake kira muhammad uzair shams ya haƙaƙa malami ne wanda yana zaune a ƙasar saudiya ya sani na maka yake karkashin kulawar sheikh bakar abdullah abu zaid allah ji kansa da rahmarsa to akwai ta a cikin majmu'a ta uku majmu'a guda biyar ce suka fitar da sunan jami'ul masail na shekul islam ibn taymiya a cikin majmu'a ta uku wanda risala take amma babu ita a cikin jami'ul masail nan a cikin shi yasa muka ce zamu fito da ita domin a buga ta ita kadai yadda za ta zama ta yi saukin samuwa ga kowa da kowa kuma ta yi saukin ɗauka a yau da ita kuma insha Allah za mu yi wannan sai tambaya ta biyu wannan yana cewa tambaya ta game da hadisin nan da yake cewa حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك سمعت جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون اثنا عشر أميرا فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي إنه قال كلهم من قريش تدد يمي فقيه ميتا بير أمام بقى amma dai na san wannan hadisi shi'a suna kokarin su ce yana magana akan limaman su guda goma sha biyu limaman su guda goma an ce ya kunu na ashara amiran za a samu shugabanni guda goma sha biyu dukkanin su shawa suka ce to sha biyu din nan ana nufin a imman su guda goma sha biyu babu shakka daukan hadisin kamar shi wannan ma'ana akwai mughalata abinda malamai suke cewa mughalata wato ka yi kuskuren ganganci akwai kuskure da za ka yi saboda baka sani akwai kuma kuskuren ganganci to akwai kuskuren ganganci wajen fassara wannan hadisi da wannan ma'ana domin a ruwayar hadisin ko dai isna ashara khalifa ko isna ashara amir khalifa ko amir khalifa shine wanda ya maye gurbin wani shugaba bayan shugaban ya tafi ya zo maye gurbinsa sai kira khalifa ko amir wanda yake da imara yake da al'amru wan nahyi ya ce yi kaza ko a bar kaza wannan shine amir kamar yadda ruwa da ka kawo ta ce ya kunu 12 amira wanda yake iya cewa yi ko a bari wanda yake da wuka da nama a hannunsa babu shakka kuma an samu waɗannan goma sha biyu dukkaninsu ƙuraishawa kuma dukkaninsu suna da wuka da nama a hannu kuma dukkaninsu umara ne kowannensu kuma ya maye gurbin wani ne aka fara samun kan abubakar umar usman ali aka zo mu'awiya hasan hasan ibn ali aka zo su mu'awiya su yazid ibn mu'awiya har zuwa goma sha biyu dukkanin su umar ali me zai hana ya zama wannan shi ne fassara hadisin bal ma wannan ne fassara hadisin saboda idan ka ce a ana nufin waɗannan limamai goma sha biyu wanda suka fara daga kan ali hassan daga husaini sai kuma 'ya'yan husaini har aka je kan sha biyu wanda su ci almadi almuntabar ma'adin da yake ba a ma yi shi ba ba a ma shi ba kaga anan akwai saba wa nassin hadisi domin waɗannan in ban da ali da hassan babu cikinsu wanda ya shugabanci ba cikinsu da ya mai kujerar wani a shugabanci ba cikinsu mai faɗa a ji ya hana yake da al'amur wallahi yake da sulta a hannunsa mutumin da bai zama amir ba bai shugabanci al'umma ba a ce masa khalifa waɗannan in da hakan da ya saukai baro mu'awiya sai sai na ali gabaninsa waɗannan babu shakka suna daga cikin kulafa sun rike sun zama sun maye guraben wasu amma waɗancan da ka faɗa ba khalifa bane ba amir bane ba khalifa bane ba amir bane saboda kaya ya kuma zaka kirawo shi amir ya zaka kira shi khalifa ka ka dauki hadisin ka dora shi inda ba na yake ba don haka hadisin lugatan wa shar'an ba zai dace da yadda shi a suke fassara shi ba in ka ce kulluhum min quraish kuma wadanda ai duk quraishawa ne quraishawa kabila ce wanda karkashin ta akwai rassa abubakar ba quraishi ne ko ba quraishi ba to bai shiga cikin kulluhum min quraish ba me ya fitar da shi umar ba ƙureshe ne ko da abubakar ya fito daga ƙabilar bani tai umar ya fito daga ƙabilar bani adi usman ya fito daga ƙabilar bani umayya amma dukkaninsu ƙureshawa ne da haka in ka lissafo har zuwa ƙarshen daular bani umayya dukkaninsu min ƙuresh da haka kaga ai ba a saba hadisin ba gashi kuma ya dace da cewa su suke da ragaman mulki amma ɗauka ka ce ana nufin ana nufin waɗancan waɗanda ba su ma rike kai a tarihin da kake bayarwa cewa mutahaduna ne an matsa musu an hana su sakat ana ta bibiyar su wasu an kakkashe su wasu sun koye wani ma daga cikin su kace har yanzu yana nan koyi a karkashin kasa kuma ya zai zama amir wa yake jagoranci to wa zai ba wa umarni ya hana tunda yana koyi a karkashin kasa wannan yace a fassara masa ma'anar shajaratul mal'una fil qur'an الشجرة الملعونة في القرآن أبنجي يا فسرة إن شجرة الزقوم طعام الأسيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميد وأنا إتت شجرة الزقوم إتت شجرة الملعونة وتبشي الزقوم abin nan وأنت zakkum wanda ubangiji كأن كأن كأن كأنه رؤوس الشياطين ru'usa shayatin wato ƴaƴanta kamar kan شجرة تخرج من أصل تخرج في أصل الجحيم وضعها كأنه رؤوس الشياطين ubangiji ya fassara mana ita da cewa bishiya ce a can can can kasan cikin jahannama wadda take da 'ya'ya kamar kawunan shekaru sai wannan da yake cewa ina son tsarin bayani akan wannan ayar ta cikin suratu shura ayar mawadda wai ayar tana nuna cewa su na aliyu da hassan da husaini imamai ne wannan ayar ita ce ayar da suke ta kullu as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba wa man yaqtarif hasanatan najid lahu fiha husna inna allaha ghafurun shakur ubangiji yake cewa qul la ka ce ba abinda nake ba as'alukum alaihi ba na nufin ku bani wani lada illal mawaddata fil qurba to anan ne yan shi'a suka ce wannan ayar tana nuna cewa sayyidina ali da hassan da husaini su ne shugabanni su ne a'imma duk wani wanda ba su ba to bai cancanta ya zama imam ba don haka abubakar da umar da usman kwace suka yi ba su cancanta ba saboda ba za su shiga karkashin ayar ba suka ce illal mawaddata fil qurba abinda take nufi a so makusanta ke makusanta suka ce wani hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo Fatima da Hassan da Husaini a Fatima Ali Hassan da Husaini ya ce waɗannan su ne waɗanda aka ce ku so ya karanta wannan aya kullu as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba to alal haqiqa wannan hadisin na farko dai ƙarya ne kamar da suka saba hadisi ba za su kawo hadisin gaskiya ba kuma an ce na gaskiya ne sai a kawo mana shi a karanto sanadin mu dai mun ce ƙarya ne sannan na biyu idan ka ce wannan ayar tana nuna cewa hassan da husaini shugabanni ne a imani su za su yi shugabanci to kina abin da kake nufi fadima ma ita ma za ta yi shugabanci za ta zama imama wanda kuma wanda ya saba wa shari'a musulunci mace a ba ta ragamar mulki musamman imamatul uzma kana maganar kama hujja ne akan imamar ali da da Hassan da Husaini duna ghairihi mun yadda su a imma ne amma wannan ba shi ke kore zamantowar wasu su a imma ba in kuma ka ce wannan ayar ita take nuna su a imma ne wasu su ba a imma ba to Fatima ma sai ka ce imama tana da imamatul umma kaga nan ma ka saba sannan abu na uku wannan ayar makkiya ce domin a cikin suratul shura dukkan surorin da suka fara da hamim hamim da yi, dukkan su makkiya ne ba wata tura da ta sauka a madina a makka aka saukar da ka kuma ce annabi ya kirawo wato wannan ayar ta sauka annabi ya kirawo a fatima da hassan da hussein da ali ya ce su ake nufi wanda kuma mun sani a tarihi a auren sayyidina ali da fatima ya kasance bayan yakin badar ko sannan ba a haifi hassan ba sai shekara ta uku bayan hijira sannan shekara ta hudu aka yi da sayyidina to ya aka kuma a makka zai kira sai ce illal mawaddata bil qur'an kaga wato kamar yadda ibnu tabiya yake cewa shi dan shi asiran manzo Allah ba bai san ta ba saboda duk ya bata lokacin sa da rayuwarsa wajen rigima da daru haka ya tsaya ma ya karanci a hakikalin waye manzon Allah to ba a ma halicci Hassan da Husainin ba a lokacin ballantana har a ce a jawo su a ce illal mawaddata fil qur'an aya ce makiya sannan ita kanta ma'anar ayar yadda suka fassara ba haka ma'anar ta take ba ba shakka ana son wajibi ne a so ahlul baiti kuma muna san ahlul baiti ba wanda zai mana zai zai nuna mana san ahlul baiti sai dai mu gaya masa me me san ahlul baiti amma wannan ayar ba akan wannan take magana ba domin ɗaya daga cikin ahlul baiti din ya fassara ayar a cikin sayyid bukhari sa'id ibn jubair ya tambaye sayyidina abdullahi dan abbas yace an tambaye shi game da wannan ayar kullu as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba sai sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair al-bajirin sa ne mutumin kufa ne sai faras yace illa an tasilu al-qarabata allati bai illa an illa an illa an la tu'zu la tu'zu qarabati kace ma'anarsa shine kada ku cutar da kada ku cutar da da dangi na sai ibn jubair ya fassara ta da haka sai abdullahi dan abbas ya ce ajilta kai gaggawa ba haka ma'anar take ba yace ma ma min batnin fi quraish illa wa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fiha qarara babu wata kabila babu wata kabila cikin quraishawa face annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata alaka ta jini da su to shine Allah ya saukar da wannan aya ke cewa ba wani abu nake kokar nake neman ku bani ba ku kafirai da nake kiran ku musulmi illa al-mawaddata fil qurba ay illa an tasilu al-qarabat allati bayni wa bainakum kada ku sada zumuncin da ke tsakanin kada ku tuce ni ku banni in yi da'awata wanda ya fahimce ni ya yi imani da ni wanda bai fahimce ni ba su ya jiyo kaga ba tana kira bane a so karaba tana nufin kusa da zumuncin da yake tsakani na ku quraishawa tsakani na da ku tunda babu wani gida na quraishawa fa sai akwai wata dangantaka da ta hada mu da shi kaga bai kawo a ce an kira an ce eh, Hassan da Hussein da haka sune sune a imma wannan Abdullahi dan Abbas sai wannan fassara kuma Abdullahi dan Abbas din nan yana daga cikin alif bai in kun kore shi yana sannan idan ka doji ginin ayar ita karan kanta gininta a inda a ce ana nufin so zawin kurba to cewa za zawin kurba ba zai kurba ba domin Allah maɗauke sarki ya yi amfani da kalmar a gurare daban inda yake nufin makusanta ba ita karaba ba yana nufin su masu karaba ɗin akwai ayoyi da suka zo amma ba su zo ba da kurba kawai sun zo da zawin kurba ko zil kurba كما عند الله كتاب واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى وفي القربى ما كاكا انا انا نزل صوم كسنتر ما افاء الله على رسوله من لاهل القرى فلله وللرسول ليتم ولذي القربى كاكا سيدا كلمه ذي القربى تزول كلمه ذي تكارو سنة فباتي وفي القربى واتى المال على حبه ذوي القربى kaga zawin kurba ba a ce kawai wa asal mala ala hubbihi fil kurba ba to irin waɗannan ayoyin suna suna nan da yawa wa abdullahi wa la tushriku bi shay'in wa bil walidayni ihsana wa zil kurba kaga sai da tsara kalmar zil qurba saboda haka da a ce ana nufin ku so waɗanda suke makusanta to da sai ayar ta sama qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata bi dhil qurba da ba za a ce illa al-mawaddata fil qurba ba sai a ce illa al-mawaddata li dhil qurba kamar yadda waɗancan ayoyin duk suka nuna yadda Allah ya amfani da kalmar ita dhil qurba din ana nufin makusanta amma nan ta ga illa al-mawaddata fil qurba za ka kaga ana nufin sai dai ku yi min soyayya a cikin zumunci da yake tsakanin mu wato abin da nake so ku sada zumuncin da ke tsakani na da ku alal akalla kada ku cutar da ni ba na buƙatar ku biya ni komai amma ku kyale ni in yi ta shine ma'anar aya wannan ita ce fassarar da Abdullahi dan Abbas ya nuna sannan kuma idan kana nufin ita wannan aya kana nufin ka a so kowa addara ma kana nufin a so ahlul bait dan an ce a so ahlul shi ya nuna ka a so wani kuma ai ba shi yake nuna ka a so Abubakar ba ka a so Umar ka a so Uthman ka a so sauran sahabbai in ba mun saki mun yadda cewa tana nufin a ahlul bayt wanda ba zai kore san san san sai sayyidina abubakar abdullahi dan amr abdullahi dan amr dan umar ibn al-as ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin muslim ayyu nasi ahabbu ilayka manzo Allah ya ce abubakar قال من المزلة عائشة قال فمن الرجال قال أبو بكر قال ثم من قال عمر wa ka fi so cikin mutane yace Aisha yace a maza nake nufi yace Abubakar yace saiwa yace Umar yace saiwa yace Usman yana tsammanin zai ke sai kaga ashe za ka so wani manzala kuma ya so wani kai ma kuma musulmi za ka so dan uwanka musulmi ba sharadi bane dan za a so alibaitu kuma a ki sauran musulmi masalul mu'minina fi tawaddihi وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وقال لا تبفال المؤمنين وجل سويي سوق جولا كاقا أشي مؤمنين سنة سنجولا da haka ko da a ce ayar tana nufin a so ahalul baiti wanda da ban san su haƙƙi ne nasu to wata kore kuma ka so sauran sahabbai bare kai hujja da ita akan kin sauran sahabbai an fahimta kuma dan an ce a so mutum ba shi yake nuna kuma shi ne zai yi imamar uzma ba ba sai an tambaye shi wai su ce Aisha ya nuna kena Aisha tana da imamar uzma ko ku a'a duk wani wanda kace kana so dole ne ya zama shine shugaba na gaba ɗaya in ba haka ba to duk wanda ya karɓi shugabanci zalunci kaga babu alaka tsakanin hujja da ayar da kuma abin da suke da awar assasawa na cewa abubakar da umar sun kwaci shugabanci ba su cancanci ba babu alaka ko da bisa tafsirin da suke wa ayar in ba mun sakan musu haka tafsirin yake ta karkashin sa ba za a samu cimma biyan bukata ba sai yace na ji wani malami ya ce wai sahabbai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da ayar nan da take cikin suratul bayyina inna allazina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah sai yace ali da yan arsa su ne mafi alherin mutane malamin ya kafa hujja da littafin tafsirin imam suyuti durul mansur durul ne a karkashin ayar me ya gaskiyar wannan magana ayar dai gaskiya ce amma maganar ba gaskiya ba ce ayar ba in nan da zina amanu wa abin sali hatta ula'ika hum khairul bariya waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na kware waɗannan su ne mafi alkhairin halitta akwai hadisai rubabbu na ƙarya wanda ko malamai sun yi bayanin dalilin zamantowar su ƙarya su ne ake ɗauko a yi hujjar kan ba yadda za a yi ƙarya ta samu gindin zama sai dai a lalubo ƙarya a haɗa ƙarya amma ba samu gaskiya ba akwai hadisi a cikin alhiliya ta abu nu'ai akwai a cikin tarihin dimas na ibn asakir wadanda suna kawo hadisai da asani wato da falfala ta mazaje wanda suke ɗauke da wannan ma'anar wanda dukkaninsu babu wata ruwayar da ta kai labari kowace sai ka samu akwai bara gurbin da shi ake tuhuma da wannan ƙaryar kaga akwai akwai shi a cikin tafsirin qabari wanda yake aliyu wa shi'atuhu kashin tafsirin ayar amma daga wayar rawaito ya rawaito shi daga ibnu Umayyah muhammad ibn humayd ar-razi shine malamin sa da ya rawaito ruwayar a wajensa muhammad ibn humayd ar-razi duk manyan malaman garin su da suka yi zamani da shi sun jefe shi da ƙarya duk sun jefe shi da ƙarya ka ka duba sa a cikin tazibul tazib ko tazibul kamal abu hatim ar-razi dan garin su ne ya ƙaryata shi abu zur'atul razi dan garin sa ne ya karyata shi fadlak ar-razi dan garin sa ne ya karyata shi bal ba ka bayyana wani malamin jar ta ne yake cewa dukkan malaman rai ar-rai sun yi ittifaki akan cewa makaryaci sannan ya zama a cikin salsala akwai wani da ake kira ziyad ibn munzir abu wanda shi kuma wani rikakken dan shi'a ne da shi ma aka fi tuhuma da hadisi an ba fi tuhumarsa da hadisin sama da shi abu muhammad ibn humaydin razi ana jin shi wannan ɗan shi'an abu jarud a cikin salsalar shi ya yi ƙaryar ibn hibban ya kawo shi a cikin kitabu du'afa ya ce kuma haka yake yin kirkirin ƙarere ya jingina mutanen ƙwarai shi wannan da ya ibn munzir abu jarud shi ya rawaito wannan ruwaya sannan ibn jauzi ya kawo shi a cikin al-mawdu'at kaga rubabba hadisi ne na karya. Hakanan sauran ruwayoyin su ma dukkaninsu ba su kubuta da daga waɗannan waɗanda ake zargi da cewa sun yi karya ba kawo su iya kawo shi a cikin durul mansur ba raɗi ba ne na cewa ya inganta shi saboda shi yana tattara komai ne kamar yadda malamai suke cewa kana yajma'u shay'an wa hu. wani lokaci ma sai ya haɗa abu da ya zama. kamar wanda yake yin itace da daddare ka hatsibul lail mai neman itace tare da sai ya dauko micijiya ba bai sani saboda haka tattarawa yayi ta yi amma bai tace ba wanda su yana da wannan yau da ake da ya kawo ya ce na inganta shi to shi kenan sai mu ce a nan za mu ja da su duk da ba za mu kan masa ba in ya inganta shi ne hujjar inganta shi ya zai yi da waɗannan rubabun da suke cikin isnadi kada in ka duba karan kanta ayar ai ba zai yi ka saɗai ta fassarar ta da alif da shi a ba domin Allah maɗaukakin sarki da farko cewa innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeena fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya kaga ka so na farko kenan ko waɗanda suka kafirta daga cikin alin kitabi da mushrikai Allah ce fi nari jahannama na fiha suna cikin wutar jahannama za su dawwama a cikin ta sai ce ulaika hum sharrul bariya waɗannan su ne mafi sharrin halitta kaga an faɗi kaso na farko kaso na biyu kuma innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya kaga duk mu'mini yana ciki tunda kaso na farko mushriki ne arne ne kaso na biyu kuma mumine ne masu aiki da kwarai in ka fita sauran mumine masu aiki da kwarai daga cikin wannan kaso ina za ka jefa su fita billahi kaso na farko ke nan. gida biyu ne fariqu filtar na wa filtar bis sa'ir kaga dole ka yadda kowane mumini da ya aiki na kwarai yana cikin wannan innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula amma ka takaita abin ka sai annabi ya ce kawai ali ne da shi sa, sauran duk kenan suna cikin kaso na farko kada akwai rashin hankali saura ka ita kanta ayar idan ka karanta surar ita kanta za ka sa su a cikin an faɗi kaso na farko ai da sai a faɗi kaso na uku kuma wanda su kuma za a ce sauran mumine suna ciki kaga aka ce aliyu wa shi'atu kenan dan shi'a shi kadai ne dan aljanna kowa kafiri ne kenan yana cikin allazi da kafaru bi alkitab wal mushrikina wanda kaga wannan ya saba ma abinda suke faro maganda da shi duk cewa ba aqida su bace sai dai tana koyewa a gurin a gurin dan shi'a duk wanda ba shi aike ba kafiri ne duk wanda ba shi a kafiri ne haka ba mamaki yazo ce eh to dai duk wani ma ba wanda ba alihu shi a tuba yana san ya kafarta kowa sannan abu na na dauke nan na hudu kalmar shi'a shi'atu ali babu ita a zamanin manzan Allah kalmar ato ali babu ita a tarihi babu ita a bai kafa wani wani fati ba sunan shi hizbo ali ko shi ato ali inda zai kira wasu su shiga nan wasu su shiga bai yi wannan ba shi yasa yan shi'a suka rike wannan akan ta ai tun zamanin manzan Allah akwai yan shi'a sai sabilillahi ka taba jin annabi ya ce wani dan shi'a ne wani ba dan shi'a ba to shi ma manzan Allah ke na dan shi'a ne sai ka kira manzo Allah dan shi'a tunda ka ce su ne sarul bariya in baka sa shi a nan baki nan ka sa shi ma a kaso na farko kuma ka ce shi ma dan shi'a ne shi ma shi ma shi ma dan goyen baya ne kenan dan shi'a ma'anarsa masu goyon baya wato shi ma dan goyon baya ne kamar kamar wanda yake yake goyon bayan wani fashi PDP ko kuma yake kaga akwai cin mutuncin manzo Allah in har za a yi shi'a a yi shi'atu Muhammad mana ya zama kowa a bayan sa yake sai na ali da saura da su bi dan me shi zai zama me bi in kuma kace a'a shi shi baya cikin a din to ka jefa shi kenan kaso na farko tunda ka ce su waɗannan ula'ika hum tunda hum ai abin nan da damirul hasr ne zuwan damirul fasli tsakanin al-mubtada wal khabar yadullu ala al-hasr da ka ce waɗannan su ne kawai alkhairin halitta shi baya ciki kenan to kaga anan ma zaka shiga rikici dole ne ka dawo ka yadda cewa wannan aya tana nufin duk muminai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai waɗannan su ne khairul bariya ubangiji a ƙarshen ayar sai ce jaza'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada sai ce me zalika liman khashiya radiyallahu anhu wa radu anhu zalika liman khashiya rabbah kaga yace zalika radiyallahu anhu wa radu anhu kalmar radiyallahu anhu wa radu anhu mun san suwa aka yi amfani da ita akan dan Allah sahabbai والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم kaga kenan waɗanda suka fara shiga ƙarƙashin wannan su ne su abubakar da umar da usman da kake faɗa da su domin a can ya ce maka radiyallahu waɗanda ma kuma ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu sannan Allah a ƙarshe ce zalika liman khashiya rabba duk wanda ya ji tsoron Allah yana ciki kaga ashe ba a rufe kofa ba Allah ce inna ma inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama haka duk wani malami mai tsoron Allah yana ciki duk wani malami mai tsoron Allah yana ciki da haka kaga daukan wasu hadisai babu kace za ka fasara aya da su za ka shiga cikin rikici ba kankani ba na ga dole mu sai anan dan naga a lokaci yayi da fatan an samu karin da malam bala ne yake Allah madaukakin sai ke ba mu dacewa wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi